الحديث الحادي والأربعون حديثي نأربعين دايا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائط وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائط Aisha take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid da bokiti daya ko ƙwariya daya ina kamar yadda muka faɗa tun guran nan shine duk abin da ake zuba ruwa a ciki dan ayi amfani da shi bokiti ne roba ce ko ma me zai ansa sunan ina matukar ruwa na amfani musamman wanka ita da annabi suna yin amfani da wannan guda ɗaya kila na junubun ta ce kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba wa na suna wankan janaba kenan fa kana ya amurni fa attaziru annabi ya kasance yakan umarce ni fa attaziru sai in sanya izari izar shine dukkan zanen da zaka daura a kogonka yakan umarce ni sai in daura zani fa yubashiruni ba wai lokacin wankan ba wannan wata jumla ce daban fa fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'is hali ina cikin kwanakin haila abin nufi duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba kusantar da aka hana ka ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa ɗaya ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya ku rufe da mayafi ɗaya ka taba jikinta ta taba jikinka duk wannan babu laifi an gane ku ta ce kawai abinda annabi ke idan ina cikin haila ya so ya zauna tare da ni ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci sai ya sa in tsaura zani ta yadda zan rufe abin da ke tsakanin cibiyar zuwa gwiwoyi kenan ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ita a haka ya amfana da dukkan bangarorin jikinta a matsayin sa na mijinta saduwa ce kawai babu amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada wa kana yukhriju ra'sahu ilayya annabi ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takifun alhali yana cikin itikafi a masallaci fa aghsilhu sai wanke masa kai wa ana ha'id ni ina cikin kwanakin haila a lokacin me ke faruwa ga gidan Aisha ga masallaci akwai kofa wadda da annabi ya bude kawai daga dakin Aisha sai shiga masallaci ko daga masallaci shiga dakin Aisha sai ya ji kamar kansa ya dame shi ko zafi ko wani abu yana son ya dan wanke kansa sai ya wa Aisha magana yana daga cikin masallaci ba zai fita ya je can wurin ta ba sai ya mata magana sai ta dauko wani bokiti ko na roba da ruwa a ciki sai annabi ya miƙa kansa haka ta rinka sa masa ruwa ta wanke masa kansa ta jika masa kansa ji daɗi ta taje masa kansa alhalin tana cikin kwanakin al'ada shi jikinsa na cikin masallaci ita kuma bangaren jikinta yana ina yana ɗakin ta ma yu'khadhu min al-hadith irin abin da zamu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunce na farko jawazu iktisali al-junubaini min ina'in wahid halaccin masu janaba su biyu su yi wanka da bokiti daya ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne, bai halatta ku shiga wanka kai da matarka na biyu jawazu mubasharatil ha'id fi ma dunal farj halattin mutun ya shafi jikin mace fi ma dunal farji a inda ba farajinta ba wato saduwa da ita ne ba zai ba amma ko ina a jikinta dan ya shafi jikinta lokacin da take cikin kwanakin al'ada a matsayin ta na matarsa wannan babu laifi wa anna badanaha tahir kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ashe jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada domin da jikinta ba tsarki za ta taba annabi ba za ta taba annabi tun da lokacin shi yana itikafi a masallaci lam tahulla fihi najasatun najasa ba ta nasuwa cikin jikinta bita bi haidi hawai kawai dan tana haila na uku istihbab libusi hal izar waqtul mubashara wato mustahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada mijinki ya so yayi wasa da ki to zaki sanya dan tofi ko ki sanya skirt ko ki sanya zani da zaki daura a jikinki wannan mustahabbi ne waqtul mubashara lokacin da mutum zai rungumi matarsa yayi wasa da ita tana cikin kwanakin al'ada mustahabbi ne ba tilas bane ba saboda me yace mustahabbi akwai hadisin da annabi ke cewa isna'u kulla shay'in illa nikah duk abin da kaga dama kai da matarka in ban da saduwa to kaga nan gurin bai iyakancewa ba ko daga gwiwa zuwa cibiya din bai iyakance maka abin da bai haramta maka ba abin da ya haramta maka guda ɗaya shine saduwa da iyalinka wai me hikimar annabi yayi wannan wato kullum waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba ko abokanan adawar da suke so su zargi addinin musulunci sai su kalaci wani abu guda ɗaya sai su munana wa musulunci da shi to kaga ma annabin nasu kenan gashi yana wasa da mace yarinya yar karama abokin adawa musulunci zai iya faɗa haka sun rubuta irin wannan sai ka ganci mace tana cikin kwanakin al'ada ma an hana shi ma amma wai duk da haka sai ya wasa da ita sai ya rungume ta to wanda bai san musulunci ba sai irin wannan magana ta roɗe shi in yana son ya kare musulunci yana son musuluncin amma bai fahimci shi ba ta fuskar karatu sai ya ga cewa to irin wannan hadisan ba gaskiya bane ya karyata su dan a huta dan kar turawa su damu ko ba haka ba amma wanda ya fahimci addinin musulunci ya san wannan abin da annabi yayi ba wai kawai yayi bane dan shi moriyar kansa yayi ne dan ya ba mu lasisi mu tunda duk abin da ya shar'antawa ne ba wai shine ya zaku da ya mace ba ta yadda kwanakin al'ada ma sun masa tsawo ya kasa jurewa har yake wasa da ita yayi ne dan ya shar'anta mana mu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai ga dama ba sai jure ba yoyewa matansa ta waye gaba ɗaya ma wata ɗaya yayi musu yaji me ya faru sana wannan tana al'ada ba ga watan na nan ba ta yi kuma kai aka wajen sa rabon kwana amma nawa ba wajen tan <laughs> turji man min hunna wa tu'wi ilayka man sha. wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk zalika adna an taqarra a'yunuhunna zuwa karshen aya ubangiji ta ala ce wanda kaga dama ka kira wuta wanda kaga dama ka kyale ta rabon kwana ba tilas bane kan annabi in ya zaba ya ce anan nan dakin zai zauna dai shikenan an zauna in ya ce a'a anan zan zauna shikenan an zauna haka lokacin da Aisha take rigima kan wannan da aya ta sauka ta faɗi wannan tace lalle ubangiji ma kawai abin da kake so shi yake faɗa maka sai duk abin da kake so kawai sai ubangiji saukar da nasu ya halatta maka sallallahu alaihi wa sallam tare da haka annabi na son yayi adalci tare da haka annabi na son yayi adalci sallallahu alaihi wa sallam to kaga a ce maganar cewa wai sha'awa ce ta saye wannan ba haka wani ba yayin da dai shar'anta abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a aqidar yahudanci idan mutum na cikin kwanakin al'ada ba a cin abinci da ita ba a shan ruwa da ita ba a zama shin fada da ita kai gida ɗaya ma waɗansu ba sa zama da ita da ta fara al'ada sai a kore ta tafi gida sai ya yanke ta dawo to annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita don ya rushe tsanar da yahudawa suke wa mata lokacin suna da don ya nuna addinin sa akwai sadadawa akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mace da mace ba addinin yahudanci bane wanda duk wata sai an kore ki gidanku tsawon kwanakin al'adar ki shine tsawon kwanakin da miji zai kore ki gidanku ki je sai kin kare ki dawo to annabi duk yana wannan dan ya nuna mana yadda zamu rayu da mata dan ya nuna mana yadda zamu rayu da iyalanmu dan yanzu na mata su ko masu kima ne a cikin addinin musulunci in ba haka ba a ta yarinya ta haka tare da haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam dan ya tar'anta ruwa zai sha wani lokaci idan Aisha ta sha sai ya karba kuma daidai inda ta sa bakin ta sai ya sa bakin sa a wajen duk wannan tatyiban li khatiriha da ita ta ji cewa kai lalle miji na fa ba dama ce ne a sa sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma dan karka ga wani dan karaman fir'auna a gida haka ake yi <laughs> haka ake kar ka zama ka zahafa da yawa kashi za ta guguwa na mai karɓar kashin ba tsoka a jiki shi ma ya sa bakinsa a wajen ya guguye wannan kashin duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa amma ya kasance kai ba mamma kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka ai kai ma ka san baka kyauta ba a san waɗansu haka suke ba a fira da mace ba a tattauna da ita sai dai kawai in bukatarsa ta tashi ta gaishe in ko baya da bukata da ita shikenan wai gida in mutum zai shiga wai gani yake wai faduwa ne ya sallama aiki mai gida ne baya sallama sai dai ya gyaran murya <laughs> wai dan me zai sallama wannan bai dace ba ko alama koyarwar addinin musulunci Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna tare da su tare da kyautatawa ku mu'amalanci iyalanku tare da kyautatawa in ma kun ga wani abin da ya ba ku haushi tattare da su to mai yiwa ko iya abu a zuciya amma kuma Allah ya sanya alheri wanda ku ba ku sani ba a boye ma'ana abin da kuka kidan sai ku yi hakuri ku lallashi zuciyar ku yadda kai kake kin wani abu tattare da ita ita ma tana kin wani abu tattare da wa da kai sai kai hakuri ta jure kai me yasa ba za ka yi hakuri ka jure ba amma mu inda ba mu adalci duk haƙƙinmu muna buƙatan a cika mana tif amma ba ma son mu bayar da wancan kuma tif yanzu ko saurayi ka samu wanda ba taɓa yin aure ba yana zuwa masallaci yana kiyamun laili Allah ya arzuta shi da abin al ya me kike sai ai ina son mai addini mai kiyamun laili mai kaza mai kaza mai kaza sai ya tara dukkan siffofi wajen guda goma ko sha daya sai ya zube ya ce ki ka'ida sun kina ita ce matar da zai aura ta yi boko ta yi islamiyya ta haddace ko izu goma ta haddace suratul bakara tana salatu duha tana wani ne duk ya har hada ya aji to a dawo gefe guda kai ma in ta ce ni ma bana so sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai ka samu baka cika sharuɗan ba ko ba haka ba kai kana so sai ta cika sharuɗa to kai ka cika sharuɗan ta baka cika sharuɗan ta ba da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran kai ma idan ka samu bangare mai muhimmanci sai kai me sai ka hakura da sauran amma in ka ce dukkan sharuɗan ka sai ka cika sai sun cika game da mace to ba za ka yi aure ba nema abin da ya fi muhimmanci in ya samu sauran ka lallace kanka garin ka baka wanka kuri annabi ke cewa kada mummune ya ki mummuna in ta ba shi haushi sakamakon wata ɗabi'arta to so nawa ta faranta masa da waɗansu ɗabi'un haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ta musguna ma nan bangaren tuna wani bangaren ai ta sa ka dariya wani bangaren ai ta faranta maka ne wani bangaren ta mai da kai kamar wani sarki a gidanka to wancan bangaren na kyautatawa sai yayi belin wannan bangare na munanawa amma ka ce kai ɗari bisa ɗari ka taimaka laifi ka taimaka ba daidai ba ba zai taɓa yiwuwa ba tun da dai aka halitte ta daga kashin haƙarƙari to dole ka same ta a karkace annabi ce daga kashin haƙarƙari aka halitte ta jikin ɗan adam gaba ɗaya babu inda ya fi lankwasa irin kashin haƙarƙari ya ce duk wanda yake son ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi a lankwacensa in ya ce sai ya miƙar da shi to zai karye to haka mace take hiya zila'ul auja'u lasta tuqimuha ala inna taqwim ad-dulu inkisaruha atajma'u da'afan wa iktidaran ala al-fata alaysa ajiban da'afuha wa iktidaruha Allah ne fa ce ita mai rauni ce kai kuma kana son sai ta yi karfi mai rauni ta fuskar tunani mai rauni ta fuskar jiki mai rauni ta kowane bangare kai kuma so kake ta zama mai karfi ta kowane bangare jikinsa ba a tsammanin za ta diga a cikin masallaci amma da mai haila da mai jinin biki ko an hana su shiga ne dan jin tsoron me kar jinin ya diga a cikin masallaci ya zanto sun sanya mai kenan najasa a cikin masallaci tunda su jinin na tare da su a lokacin kun gane wannan wadda yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa amma ce mafi inganci shine na farko dai mai janaba dan ya shiga masallaci bai laifi ba dan ya shiga masallaci bai laifi ba sawa'un ya shiga ya wuce ne ko me dai bai laifi ba dan da mai janaba da kafiri wanne ne yafi muni kafiri lokacin da aka kawo sumama ibnu usal wani shugaban kafirai ne da annabi ya tura masa dan aike da sakon musulunci ya kama dan aiken ya kashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka ganshi a kawo mun shi hayyan aw mayyitan sai sahabbai suka ci karo da shi ya dauko a yaransa da mutanensa za su tafi aikin haji irin nasu na laraban jahiliya da suke yi sai suka zargo shi cikin fursunonin yaki suka kawo annabi da aka kawo shi sai annabi ya ce a daure shi a cikin masallaci aka zo da shi cikin masallaci aka daure shi jikin gwafa ko fila daga cikin filas cikin masallaci aka daure shi a annabi ya zo sami shi ce su mama menene ra'ayinka me zaka ce yanzu ga abin da kai mana ga abin da kai mana ce ah to me zan ce annabi Allah in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi dan nima na yi kisa in ko ka ce ka yafe mun to ai dama ba sababan kai ba farau ne ka saba yafe wa mutane <laughs> sai annabi ya yi murmushi sai ya tafi kyale annabi da kansa daga gidansa ya ce dauko abinci a kawo masa aka dauko abinci a kawo masa kwanan sa uku a daura a masallaci kafiri ne to mai zanaba fa yanzu nan daure wannan a cikin masallaci kwana uku ka a masallacin annabi sai ka ce mai zanaba ba zai shiga masallaci ba ma'ana hatta hadha al-kafir fi hali kufrihi ahsan halan min al-junub hal yakunu zalik abada la yakunu to me zai faru kenan bayan kwana uku sai manzo Allah ya ce a sake shi tafiyarsa yace an yafe ma je ka an yi ka. abin ya daure masa kai masuka ya fita bayan garin Madina ya ga kai irin wannan karamci sai ya zo kawai ya kalma shahada ya shiga musulunci to mahallin shahid dai gashi dai kafiri ne kuma an daure shi cikin masallaci a gaba abin nan ba sannan wafu da najran waɗansu kirista da suka zo daga kasar najran su gana da annabi annabi ya karbe su cikin masallacinsa wanda sanadiyar zuwan sa ne da tambayoyin da suka yi da muqabala da suka yi da annabi galibin ayoyin suratu ali imran suka sauka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 mai laifi ba ba mu yi laifi mu da muka kira ke zuwa gina masallaci ko zuwa yi gyara masallaci ba wani laifi da kai shari'a musulmi an fahimci wannan da kyau illa iyaka ita mai haila da mai jinin biki ya kamata su yi kunzugun ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada din fita wannan ne zance mafi inganci amma mu ce haramun ne kaulan wahidan haka wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba tunda da shigowa ta annabi ya hana sai mu ce haka amma ita ta tsaya daga waje ta ce mi kanta kuma ta iya yiwa shi ya tsaya daga cikin ce ga kai na ki amma dai ba hana kai bai laisa nasqan fit tahrim wa inma yultamas ko yutalammas minhu ko yushammu minhu ra'ihatu tahrim lakinnahu laysa nasqan fi zalik abu na shida ibahatu mubasharati hal ashiya ratbatan aw yabisatan ita mai jinin haila tana cikin kwanakin haila ya halatta ta taba abubuwa waɗannan abubuwa da za ta taba ko danyu ne wanda yake mai lema jikinsa ko kuma busasshe duk in ta taba dai ba ta fata ba za ta iya dafa maka abinci za ta iya maka girki za ta iya maka komai tana cikin wannan kwanakin an gane ko tun da gashi wannan ta taba jikin annabi kuma amma gashi na kafi kuma ba ba nuna akwai lafi ba wa min zalika ghaslu sha'ri wa tarjiluhu daga cikin abin da za ta iya wa mutum za ta iya wanke ma gashin kanka za ta iya taje ma gashin kanka kuma na bakwai annal mutakifa idza akhraja rasahu min masjid la yu'addu kharijan minhu mai itikafi idan ya miko kansa waje ko ta window ko ta kofar masallaci to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci har yanzu yana ciki kenan tunda jikinsa yana ciki an gane ko wa yuqasu alaihi ghayruhu min al banda kai duk abin da ya fito da shi wa ma ba a kirga shi ya fito matakar dai sauran jikin sa na cikin masallaci kamar ya miko hannunsa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba ko ya mika kafarsa waje duk wannan daidai yake da kai yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u ko idza lam yukhrij jami'a badanihi idan bai fitar da dukkan jikinsa ba al-hadithu